Ƙididdiga da hukumar ƙiyasi ta ƙasa ta yi na nuni cewa ya zuwa kwatan ƙarshe na shekara dubu biyu da goma sha tara. ana bin Najeriya bashi da ya kai naira triliyan hudu wanda ya daidai da dala biliyan goma sha ɗaya da ɗigo ɗaya. Sannan akwai wasu jihohi da ke da tarin bashi wanda hakan ya taka rawar gani wajen hauhawar bashin Najeriya. Jihohi irin su Legas da jihar Rivers da jihar Delta ne ke kan gaba a cikin jerin jihohi da suka fi kowanne yawan bashi a ƙasar. Jihar Yobe ce ke da mafi ƙarancin bashi wanda ya kai miliyan ɗari bakwai. Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya yi nazari. Akwai wasu abubuwa wanda muke gani sakaci ne wanda yake na sha magana kansu. su? su stamp duty. Na sha magana cewa stamp duty central bank of nigeria suna hada wannan stamp duty din wannan stamp duty din nan har yanzu ba wani bayani na shin ina ne wannan kudin ka tafiya kuma me ake da su na san akwai lokacin da na taba bincike a 2017 na gano ga lokacin nan akwai over 1.4 trillion naira wanda aka yi generating kan harkar stamp duty kuma kuɗin nan suna ga central bank of nigeria amma ba wani abin da aka yi kansu sannan na san akwai abin da zakalo a 2016 wanda ke central bank of nigeria akwai kudade surpluses da suke rikewa wanda suke sun kai over 700 billion naira har lokacin nan aka sa kwamiti da mutanen office of the accountant general da mutanen federal ministry of finance da su kansu central bank wato a tripartite committee wanda yake diba aka bincika aka ce to cbn suka amince da cewa kudin nan sun haura 600 billion naira aka ce su mai da kudi ni na taba wa minista wancan lokacin tambaya cewa shin waɗannan kudaden da aka ce a dawo da su me yasa ba a dawo da su ba sai ta ce a'a ai an ba central bank dama na su biya kudin nan guntu-guntu Na tambayi ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ko nawa ne ƙasa za ta karɓa yanzu sai ta ce. A wannan jikon dala Amerika miliyan 22 da miliyan 700. to amma kuma akwai bayanai da mutane ke ta yi na korafi cewa suka nan sun yawa har da babban bankin najeriya me zaki ce a game da wannan suka ba su yi wa ba abin da muka gaza shine kudin shigowa da ba su da ba su isa ba su ne ya kamata mu gyara a samu a kara su to kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka ko akwai wata hujja da yasa ta sauka a'a saboda akwai kuɗaɗe cikin wannan asusu na shiga da na fitowa akwai mutanen da ke shigowa a ƙasar nan da kuɗi su zo su sa a kaso hannun jari kuma suna iya zuwa fitar da kuɗin su ana barin su su shigo kuma ana barin su su fita kuma haka kasuwa ta gada idan akwai wani wurin da su aka hango mai riba da nan za su tafi su je su kai idan kuma suka juyo wani jikon ya dawo suka ga riba ya fi nawa sai su dawo haka take koyaushe zai hausa mai sauka ƙasa da zai hausa mai sau ƙasa. Babban birnin tarayya tana da bashin naira biliyan 137.8 jihar bayelsa tana da bashin naira biliyan 127.2 sai jihar kogi da ke da bashin naira biliyan 117.3 haka jihar kano jihar plateau na da naira biliyan 108.9 jihar bauchi na da naira biliyan 105.2 sai jihar benue da ke da bashin naira biliyan 98.4 majalisar dattawan ta baiwa wasu gwamnonin jihohi da kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati makonni biyu domin su zo su kare wannan kuduri na bashi da shugaban ƙasa yake nema ya karɓa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.